samun bayanan sirri da hukumar hana fasa kwauri ta yi cewa ana kokarin tsallakawa da ayabar zuwa jamhuriyar Nijar bayan an shigo da ita Najeriya daga kasar Ghana yasa jami'anta suka yi da ramikiya suka kama ta a Sokoto. Lamarin dai a cewar kakakin ofishin hukumar ta kwastam mai kula da jihohin Sokoto da Zamfara mataimakin sufurtandan na kwastam Abdullahi Abubakar ba wai saboda ayabar an haramta shigowa ko kuma fita da ita bane sai dai saboda yawa dokar rufe iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar karan tsaye. ba za a ce akwai wanda bai san an rufe boda ba illa dai ka san shi fatauci ko smuggling zan ce irin na wayannan kayan mutane ba sa hankura da bin doka tunanin shine ai yanzu an rufe in mun yi smuggling su mun fita da su za a ci riba su a iya cewa kenan rashin bin doka ne kuma rashin hankurin su masu wannan sana'ar ne eh rashin hankuri ne gaskiya ba wai a babin cewa don ba su san da an rufe ba saboda ita ai ba ba wai ta biyo ta approve route ta asalin hanyar da gwamnati ta bada damar ta biyo ba don ai ba ta ba ta Najeriya ba ce ba ta Ghana ce mi ai yawan adadin abin da aka kama e aibar ta kai kwali dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da hudu dama tun bayan rufe iyakokin kasashen biyu saboda takunkumin da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma da kakabawa jamhuriyar nijar saboda juyin mulkin da soja suka yi masu shige da fice tsakanin kasashen biyu suna hulɗayar cinikayya kan yi amfani da hanyoyin daji suna gudanar da harkokinsu sunana alhaji aliyu morocco illela kamar masu son hita boda masu son tashi daga najeriya su shiga nijar kaga tunda an ce an rufe boda kaga bayyawa ka bi saman titi sai dai ka raba ƙasa ka shiga Nijar. kamar har yanzu kuna samun mutanen da ke tuwa da Nijar su zo su yi sayayya su koma ko kuma ko ku je can ku so wani abu ku dawo? Lalle haka ne har yanzu haka ake ciki. Ya sunanka? Zayan. Daga ina? Daga Kwanni. To na gane ka a cikin Ilela kuma an ce an rufe boda ya an kai ka shigo. A daji muka kewayewa. To me kuka zuwa yi a nan Ilela din? To muna zuwa na sayayya. hakan baya rasa nasaba da dalilin da yasa har manyan fatake ke amfani da waɗannan ƙananan hanyoyi na daji suna fasa ƙwauri abinda hukumar hana fasa ƙwaurin ke gani babban ƙalubale ga aikin ta e eh, dama wannan shi ƙalubale duk duniya ne yayi shi aiki da duk abin da aka ce doka ce wannan dole sai an samu yadda za su karya su dama duk masu ƙoƙarin su guje biyan haraji da ƙoƙarin su shigo abin da ya hana da gwamnati ta hana za ka ga suna ta kawo suna ta ƙoƙarin kauce ma doka su shigo da kaya. Tuni dai ayabar da hukumar ta kwace ta yi gwanjonta ga jama'a sai dai wasu mutane na ganin cewa idan za a iya kama wannan ayabar ba za a rasa wasu kaya da kan iya tsallaka iyakokin Najeriya da makwabtanta ba ba tare da an samu nasarar kama su ba. Don haka akwai buƙatar ƙara ɗaukar matakai domin ƙara tabbatar da kula da iyakokin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.